I, Professor Ayobami Salami, hereby certify one that I was the returning officer for the Oyo State governorship election held on the eleventh day of April two hundred and fifteen that Abiola Adeyemi Ajimobi of APC having satisfied the requirements of the Lord and score the highest number of votes is hereby declared the winner and is returned elected. Farfesa Ayobami Salami kenan jami'in bayyana sakamakon zaben gwamna a yammacin jiya Lahadi yake bayyana gwamna Isaka Abiola Ajimobi na jam'iyyar APC da cewa shine ya lashe zaben gwamnan jihar Oyo da ƙuri'u dubu ɗari uku da ashirin da bakwai da ɗari uku da goma ya kada tsohon gwamna Rashid Ladoja na Accord Party mai ƙuri'u dubu ɗari biyu da hamsin da hudu da ɗari biyar da ashirin kana Adebayo Alawo Akala na Labour Party da ya zo na uku ya tsira da ƙuri'u dubu ɗari da tamanin da hudu da ɗari ɗaya da sha ɗaya wannan sakamakon zaɓe dai ya da camfin nan da ake yi a jihar oyo na cewa ba za a zaɓi ɗan takarar gwamna a karo na biyu ba domin ya mulki jihar karo na biyu daga nan sai magoya bayan gwamna a a ajimobi suka ɓarke da waƙoƙin murna. APC! Daga bisani na ji ta bakin wakilin jam'iyyar Accord Party. My name is Nureni Oladipo Adisa. My party Accord have decided not to sign the election results because we believe that the election, the result that you have there does not reflect the true position of the election held on the 11th April 2015. There was widespread malpractices. Nureni Oladipo Adisa ya ce jam'iyyarsa ta Accord Party ta ce ba za ta sanya hannu akan sakamakon zaben ba saboda sun hakikance cewa sakamakon zaben ba shine na sakamakon zaben da aka yi ran ɗaya ga watan hudu na shekarar 2015 ba akwai mirsisi a ciki in the first instance we thank God for what God has done by returning the power to the All Progressive Congress shi ko sakataren jam'iyyar APC na jihar Oyo Honorable Majid Olaiya ya ce sun gode wa Allah na mayarwa jam'iyyar APC wannan mulki dan takarar Labour Party Alawo Akala da na jam'iyyar SDP sai makende, tuni suka yi wa gwamna Abiola Ajimobi Mubai'a da murna. Haka zalika APC ce take da rinjaye a majalisar dokokin jihar Oyo. Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.